بسم الله الرحمن الرحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دبقوي ga watan tara watan Ramadan. Hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin tafsir suratul safati. aya kuwa ta da biyu, inda Allah ta'ala ce ukhshurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah ainihin ku tattaro azzalumai masu sanya abu ba inda ike ba da nau'unansu duka nau'in azzaluman ɗin. Wa ma kanu ya abuduna da abubuwan da suka kasance suna masu ɗa'a ba Allah ba. In an gama tattaro su an zaƙulo su duk an da suke, fahaduhu sai ku ɗora su ku tura su ila siratil jahimi hanyar zuwa wutar. Daga nan ma wani nau'i na tsoratarwa ba a ce a kai su cikin wuta ba a kafin a je ma mutum ya tsore nan hanyar ina za a wuta waqifuhum sannan in an je can ko daga nan ne ko da ma ina ne dai a tsayar da su a yi musu wani sabon bincike an bincika an bincika yau mutum ne fa za a kashe sai a dinga cewa to yanzu gashi ka kashe mutum kaza ka kashe mutum kaza haka ne ina cewa eh to sakamakon mutane kaza da ka kashe za a kashe ka akan mutum daya kamar lokacin ake shari'a a an riga an yi ta an bincika an gama an ta amma har lokacin da za a tura shi lahira sai an sake tabbatar masa za fa a kashe ka ne akan kaza to su ma ‘yan wuta in an gama dukkan bincike an gama tantance kome kuma Allah ya sani a ce kifuhu innahum mas'ulu za a yi mako tambayoyi wasu tambayoyi ga shi kun shiga irin wannan hali malakum la sauro. me ya same ku ba kwa taimakon juna kuma ba a taimakon ku alkur'ani ba akwai wanda yake ba zai kai mutum aljanna ko ka aikata duk abin da ka aikata ya faɗi a rubuce ya faɗi a wa'azozinsa ya faɗi a ina ɗinsa cewar duk wanda ya biyo shi ya yarda da abin da yake koyarwa to zai kai shi aljanna ba hisabi ba ne wata uku ba. saboda haka nan ana a to yan mutum na da laifuka fa ko yana da kaza bai ice a a ko da mutum ya aikata duk abun da ya aikata sai wuce ɗazu ne annabi ke faɗa masa haka bayan shekara dubu tsakaninsa da annabi da ɗoriya dama galibin yan ɗoriya akan watsar da su kira dubun kawai sai ce zai kai shi aljanna a haka to gashi mun an tafi ko da wancan ina ina shi wancan wanda ce zai kai ku aljanna banda wannan ma da ya rubuta ya bayyana inda wani wanda ya faɗi a gefe duka ina suke wanda ya muku alƙawari to ba amfani ka tadda shi wanda ya mai alƙawari wannan ya riga ka zuwa gidan wutan kuma ina kanta bal humul yawma mustaslimin ha. su wa'ina ɗina yau sun riga sun sallama sun mi kawai. to dai wa'innan su ne ayoyi aya ta ishirin da biyu har zuwa ishirin da uku ai idan hadaru yawmal qiyamati wato kafirai kenan masu faɗa da addini tsanci, in suka zo filin alƙiyama, ranar alkiyama wa'ayanu ma bihi yukadzibuna suka ga abubuwan da suke karyatawan abubuwan da suke ce karya ne karya ne yau gashi gaskiya ne gaskiya ne wara'au ma bihi ainihin suka ga abun da yake a ranan ma bihi yastaskhiruna afwan suka ga abin da suke wa isgilancin nan yau gashi shine komai na hannunsa ƙura'ani da aka ajiye shi gefe guda yau ga shi shi ne kan teburi ga ƙaddarawa da shi ake shari'a dukkan wani tarkacin abun da ake kashe masa kuɗi ake masa kaza duk babu shi ba shi ba dalilinsa ƙur'anin nan shi ne ya umaru bihim ilan nan sai a ba da umarni a yi wuta da su allati biha yukadzibu wanda suke karyatar da ita ba wutar ba kaɗai a kyale yuqalu fa yuqalu ushurul ladina zalamu murni ake badawa masu aikin ku tattara azzalumai anfusahum bil kufuri nan zalumai suka cuci kansu da kansu dai taurin kai

wal ma'asi haka sabo da sabo abu uku zalunci nan da kufuru zalunci da shirku zalunci da ma'asi wa azwajihum da nau'unansu allazina min jinsi min jinsi amalihim ai gaga kenan ba za a ce mazansu da matansu ba ko zai ga maganan kamar a ce matansu da su da matansu a ƙarshen ta matarsa yar aljanna ce ƙarshen ta mijinta dan aljanna ne ita azzalumar ga asiya matar fir'auna tana aljanna tuni ba ko da ba cikin ni'imar aljanna ba ce to tana cikin ni'imar aljanna ita ce mata sai da ta ga gidanta a aljanna rabbi bini li inda ka baita ana cikin gallaza mata azaba ana ɗanɗana mata ana caccaka mata abin da ake caccaka mata ta ce Allah nuna min da ya ka nuna mata ɗaki gidan to kaga azuwa jihun zai daɗin ba za ce sa a nau'unan su nau'in azzalumai tun da ko wannan ba ga muna da nau'i uku ba kufuru shirku نوع المعاصي نوع الذنوب وأزواجهم أي الذين من جنس عملهم كل يضم إلى ما يجانسه في الأمل كوا أنا تارا شزوا جمع كمان جنس نائكي كل يضم إلى ما يجانسه وندك جنس تكرس مي في الأمل ta ƙarshen union ya ƙare union ɗin yan yan eh, mai baro union ɗin direbobi union ɗin kaza ba fa direbobin za a kai wuta ba a'a jinsin azaba wannan ƙungiyar union ɗin barayi ne in barawo ya sata su za su karɓo shi wannan union ɗin yan fashi ne wanda su da lauyoyinsu wannan union ɗin kaza ne wa'annan union ɗin kaza ne to duka duk wani ɓangare suna da nasu union ɗin sai dai an fi fahimtar a ili musamman a ce yan gacha ba ana tare ɗaya ya yi wani abu sai aka ce kafin gaji masu ga sun ci wurin kai in ma ba wanda mai kama shin ba gwani ne ba ƙarshen ta sai a rafa shi ina ma ne yake tukuna to to oh, ai ana ta ba baki ne to ai za to ai to ina ma yake ne tukuna ya ma su tare ba wannan gobe dukka wani nau'in in barayi ne ga nau'insu yan luwaɗi ga nau'insu mazinata dinkinsu kafirai masu dinkinsu marasa kunya yan jura'a'u ga dinkinsu haka nau'i nau'i nau'i nau'i saboda azaban iri ɗaya ce wanda za a yi masu sai dai a lallauna ta diri kaza lokaci kaza daga lokaci kaza za a je wuri kaza lokaci kaza za a fita kaza ruwa ne kaza za a fita kaza za ka un asar wa ma kanu abuduna da abubuwan da suka kasance suna yi masa da'a min dunillahi shi kuma ya yarda da da'a in bai yadda ba shi ya barranta min al-asnami na gumaka wal andadi التي زعموها اجمعوهم جميعا أن تأتبتروف نيقابا قيا نوؤنا سو دنوؤنا أبو بومبو تتاوب وحدوهم إلى صراط الجحيم أي سوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم kenan nan sai a korawa mai tsanani zuwa ga wutar jahannama to kaga duk inda aka ce an ce an taho da mutane ko an yi menene kaga da sauki amma wa'annan koro su aka yi kamar suna garke musu aka koro su da da duka da allawa da wane ne da tsara haka aka koro su a guje ila aina ila jahannama ta wannan kenan Allah ka tsare mu wannan dai shine makoman zalunci to mun ji zalunci mun ji makoman zalunci nau'in zalunci to yanzu mu me muka fa'idanta da wannan sani ko ba ruwan mu sai mai yin zalunci ne kadai a cikin mu a'a fa'idan da zamu fa'idanta mu ne sanci duk wani zalunci da nau'in zalunci yanzu kawai inda zan yi shiru in na yi kafage ayyuka na nake tunawa ka kaza ka kaza ka kaza ya eh, can ɗan kasuwa ne ni sai ka duba don akwai zalunci a ciki akwai daidai ma'aikacin gwamnati ne akwai zalunci A'a ma'aikaci ne mai zaman kanka na leburancin wata-wata ko kullum wuni shi ma sai ka dubo kanka nau'in zaluncin da ke ciki ka yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari kada mu mutu da zalunci tare da mu idan an yi haka karatu na zai mana amfani masu sana'a ne birkiloli masu wayari eh, kafintoci masu sassaƙa kenan da wane ne to nau'in zaluncin da ke ciki kada ku bari ku shigo cikin wannan kada ka ga karatun ya zo a ruwan sanyi kaman babu ruwan kowa da wannan karatun a zaluma kaya man fa sun shiga uku to ai su ma sun yi kaza kila kana ciki dudduba in aka ci gaba da babban kadawa babban kadawa wani abun ba zai tsallaka sai ga kai ne a ciki in ma ba kai ne a ciki ba a rinkin kana rinkin azzaluman nan sai ka duba karatun da kyau karatu ne da aka ce ku ba za a yi kaza masu mugunta masu wane ne masu ice ko ba ka ciki kai za ka yi wa kanka kalli da bade idan kana ciki sai ka gyara in ba ka ciki ka gode wa Allah ka sake bin hanyar da ka bi ka tsira ka ci gaba da binta in za ka daɗa ta ma ka daɗa amintar da ita domin ka kaza ne. karatu bulala ne ta sakan hanya ta shafi kowa har ma malamai ba har ne ba da malamai masu koyarwa malaman makaranta kuna ciki nan da inda ana maganar zalunci ne sai ka duba kada a waye gari kuma namu malaman makaranta ya fi muni gobe kiyama a ga mutum a cikin mutum algarkawi ba kai kake hana mu kaza ba kana hana mu kaza ba kai ne kace mana kar mu yi kaza ba kar mu yi kaza ya aka yi ganka kana irin cikin wutan mu ce wallahi amna ce ku ne ni ban yi ba na ja hankalin ku ku yi na yi muku faɗa sai kun aikata sai har na zazzage ku sai kun aikata duka ma akwai wanda na doka sai ya aikata ne kuma gashi ban yi ba shi yanzu ne ko wannan wuta ya zama fitila ta saboda haka karatun ne don karka dauka wani zai fita kowa na ciki sai dai wanda Allah ya fitar mutum shi zai duba kansa ina ciki a'a kokari ika mata yi alhamdulillahi da Allah ya sa ban mutu ba kaga tun da na mutu da an gama wannan to amma Allah fa ban mutu ba to yanzu ka ga da daman gyara ko zuwa nan da magarba ka gani ba wasu kwanuka ake nema ba ba wasu shekaru ake nema ba zuwa nan magariba mutum ya koma ya duba ya duba sakamakon wannan ka tunanin ya zo masa in kuma bai yanzu tunanin bai zo maka ba sai da ka ɗauko littafin kana bi kana bi kana bi tunanin ya zo maka ai fa wallahi da matsala to 24 wama wama ba'dama yata'ayyana amruhum wa ai wawun dai da ma ba'dama amruhum bayan harkan su ya tabbata ila ila nari amruhum dai umurni da su zuwa ga wuta ta riga ta tabbata wa ya'rifuna annahum min ahli daril bawari sun fahimta suna cikin yan wuta yanzu kuma ya mutum zai ji in kai ne ya zaka ji shi an tabbatar an faɗo daga ƙoli ga an ajiye ka a wurin da aka ajiye yanzu wuta za a je da kai wuta za a je da kai sai isa gaskiya in an kama mutum ba eh, eh, akwai alheri wani lokaci tunda akwai wa'azi ya shi ne yanzu za a zuwa rana kaza za a sake ka zuwa rana kaza za a kashe ka hmm? kuma kana zaune kana jiya haka yaran mu suka ce mana ce to Allah ya gabata malakai musu magana su kawo kuɗi fa in ba ba kai musu magana ba to kwana hudu ne mu a mu za ku yi daga nan za mu kashe ku ne sai ikon Allah kuma maganan ba ba wasa ba raja ko tun farko ma sai da aka nuna ce ce malam da gaske ne ba wasa ba ne ba da gaske ne yaro ya haka da yake ya sake ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ce malam gaskiya ne ba ƙarya ba ne ba ce to ai ka san komai na hannun Allah komai na hannun Allah ce to iyakacin ku nan wurin mu kwana hudu to aka ga wannan namu dan kan kankari ne da bayan kwana hudu na lahira za mu je ko ai ma haduwa can to wancan na Allah ya zai yi amma fashi ma namu cikin mu ya tsoye sai lalle zuwa dai nan da kwana hudu kawai yanzu ku ce ku sha za a kawo muku abinci wanda ya samu ko kuma na biyu mu sayar da ku ce ikon Allah za a sayar da algarkawi masa yadda ko sai yadda muke yi malan can inda za ku je akwai azaba taganan mun saboda darajan ka mun kalle ka ba ma muku komai to yanzu can ban an je za a dinga muku azaba idan kana shakka ko za mu je ka gani mu kai ka can asalin mu. Ah, idan za a yi min azaban ne mu je amma in don in je in gani ne to ba na zan gani to yanzu wannan da tsakaninmu muda mala'iku ne sai mutum da mantuwa yake ce to ai kuwa lallai in ga so tale daga kuma na manta ka Allah ta gana fa ka Allah ya kashe an bil amsi na mamanta kuma kun manta sai ka ta wayo oh, wayo oh, mene ke abin dariya ta kare to na lahira na nan gaba na lahira da da ce duk inda ka fito kila ko za ka koma a yanzu ta wannan da kai itikafi kai Allah ma taimake ka itikafi ka zo idan ka mutu da dan kyau kyau illa dai in akwai haƙoƙi fa kasan suna nan ba za a yafe maka su ba ka yi ko yi tikaji za ka ko aikin hajji za ka ka fara biyan suwa in akwai haƙoƙin jama'a damƙa su daga nan ka kama hanya ka tafi in ka mutu falillahi alhamdu sauran rigigimu an gyara ka shirya mas'ulu amma na hu daga abun da yi ƙirƙira shi fi duniya ko na tsallake to bari a baya aya wa kawai ya ce da ba da ma ya ta'ayyana amruhum ila nari har kansu ta bayyana zuwa wuta wa ya'rifuna annahum min ahli daril bawar gaskiya na jin da tsaya na dinga jinjinawa da mutum ya duba ya duba ya tabbatar daga nan fa yanzu wuta zai ji shine na tsaya na tasawwarawa na tasawwarawa yana neman a sawwara yuqalu Ah, ko sai a ce ƙifuhum ai ƙabala an tusiluhum kafin ku isar da su da ila jahannama ko tsayar da su tukuna kuma ba wani uzuri da mutum zai bada babu masutala ballantana mutum ke bari sutale ko can ma da kansa ya shigo cikin rinki kama ce da kanka kawo mota innahum mas'uluna amma kanu yaftaruna abunda suka kasance suna yankawa na ƙarya fi duniya abunda suke wa addini Liya zahara ala ru'usil ashhadi dan ya bayyana a gaban jama'a liya zahara kadhibuhum kenan don ƙarya su ta bayyana ala ru'usil ashhadi anan duniya ana ganin su mutanen kirki ko suna amru bil ma'ruf suna nahyu anil munkari alhali ƙarya ne wa fadihatuhum da kunyatan su wa da abun kunyan su aya ta 25 fayuqalu lahum ma lakum la tanasuru ay man ladhi jara alaykum al yawm yau mai isa me ku ne ba ku taimakon juna wa man ladhi tarakakum me yasa ba kwa taimakon juna a duniya in abu ya tafi ɗaya ita ba ɗaya ga talatin sun zo ko ɗari sun zo union kaza ya taso wani kaza ya taso trustin ku ya taso wani ya taso shirti ya taso duk ba kowace ya taso babu shi gobe kiyama ba wannan mai gidan malakum ma jara alaikum yawma wa man ladhi taraqakum ba ku taimakon juna la yansuru ba'dukum ba'dan kaga mutum ya kisan kai kiri-kiri an so talantar da shi gobe ya dawo wala yajitu ba'dukum ba'dan ba'dama kuntum tas'umuna fid dunya bayan can kuna dauka a duniya anna alihatakum satadafa'u ankumul adaba sai eh, kuna da wani waliyi ya ce zai zai karɓe ku zai ku zai kai ku aljanna ba hisabi ba uquba bayan ga shugaban halitta na cewa yassa eh, is'alini min mali la ugni an min Allah shay'a sai wa yassa amma wanda yace a an aka je dan nemo ni zan zo in tsallakar da kai ko da ka aikata duk abun da ka aikata to ina yake yau tas'umuna fid dunya anna alihatakum iyayen gidanku waliyanku satadfa'u ankum al'adab wa tugithukum za su taimake ku aw tashfa'u lakum ko za su yi muku alfarma inda Allah aya 26 faka annahum la bona hada su'ali kaman dai wannan amsa ba su ba da ita ba sa amsa wannan tambayan li'annahum qad alahum dhullu was-sigar saboda kaskanci ya lullube su mutum ya riga ya kunyata ya tozarta wasu ya zama koma baya gaban mai sawa ne a ɗaure mai sawa a kashe mai za yau ga shi shi kuma a ɗaure to ya za a yi kuwa ai kaskanci ya gama kaskantuwa ko magana bai taslamu wastaslamu a azabin nari sun ba da kai ga azabar wuta wa khasha'u wa khada'u wa ublisu mana sun yanke shi ne balasar ya yanke daga komai ya yi shiru kawai yana jiran he yadda aka da shi فلم ينطقوا ولهذا قال بل هم اليوم مستسلمون أي أيوم أصباد كيني كوي دكا نعم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يموتون ساشي يبس ya ساشي أنا تنبيين tambayayye wannan suna tambaya ana ce ba za a halin kiyama ne iri-iri akwai inda za a je sai shuru kawai wani bai iya magana akwai inda za a je ana tambayan juna ha ana muhawara ha ana nema a yi dambe kai ma ana iya dambacewa to nan ainihin sashi dai ya kalli sashi suna ta tambayayye niya qalu sashi kenan ke sa innakum kuntum ta'atuna na ku kun kasance kuna zuwa mana da ƙarfi haka kuke zuwa mana kuka zo kuka kallafa mana abin da aka kallafa mana ga shi yanzu ashe abin da kuka ɗora mu a kai ƙarya ne ƙalubal lam takunu mu'mini su wa'inda aka bi kenan wa'incan mabiya ne wanda aka bi suka ce a a dama can ku ainihin ba ku kasance mummunai ba lam takunu mu'mini kawai kiran ku muka yi za ni ce ta tadda mu je mu dama za ku muka kira ku shi kenan muka taru muka tafi dabu da ku duk halaka kuri kuna kaunan wannan abu ai kamar misali mutumin da zai ce maka shi waya shi haka isa wata da kida ya zai sai dama kana son kida kai isa yana da kaje ka sayo mai kida. wanda kiɗan nan akan cire a'a bai shi ruwa shi wannan ita haka aka halicce ta da ita to kai tun da har wayoyin nan akwai musulma akwai kafira to me yasa ba za ka sai musulma ba don ne ba san kamar da ce da Allah a bani musulma wanda ba ta kira ba na son in ji garaya a wayana na dottijo in ji goge in ji waƙan ‘yan ‘yan iska a tare da ni. Har ka ji wai suna talla wannan kiɗan idan kuka ji shi irin kiɗan da aka zaɓa muku ne in za a kira ku sai a dinga yi muku. Kuma shi kenan sai ya gyale a ciki lallai ya ji wannan kiɗan to kiran shi ake. san bara soso. Tanda shi aljani ne in ba da garaya ba ba za a iya kiran shi ba. kiri-kiri mutane ce ai wallahi malam abun ne ba zai yi ba baka sani ba ne ba wani mice a ah, malam kace mice malam ka kyale shi bar ma magana in dai wannan ne in wannan ne da wani sani ne da za a je aljanna shi to na san shi kiri-kiri malam ka ji kiɗa ragagam ragagam ragagam a cikin wayanka ko a jikinka ha ha kira na ake yi sab wani tsoho ba wajen kusan shekara sittin malalan gidan Juma. sai ga kira kwatam kwatam kwata sai dauka ta a asal na ce kai kai kai kai ba ma ka yi nadama ba ka shigo da wayan ka wadda ya ce a mala a kira na ake yi kira na aka yi na zo nan karbi aure kai ban fara san yayin ban san yayin ce ba ta fita yaya idan za ku turo mana mai karɓar aure sai ku turo mana da mahaukaci wannan ya zan ima zai karbi aure ana neman adalai masu karban aure har sai aka ce ai ka'ida mutumin da ke jin kiɗa baya shaidan aure bai cikin adalai sai dai sun taru in masu jin kiɗan da yawan suka taru ga su nan ba wasu sai su wannan ma wannan ma akwai kiɗa ce to ku taru da yawa don a san abin gaskiya ne amma in banda ba don haka ba a ce mutum biyu ɗin sun isa shahidai adalai to banda a cikin su ba mai jin kiɗa abu ya zama jiki su kai kira na aka yi ai zan kira na aka yi sai wa manya ishirin ku shi bai ma san wannan laifi ne bai ma san nan ɗakin Allah ne ba za a iya tsarkake shi da kidan ai wannan kiɗan a cikin waya yake ai ai wannan kiɗan a waya yake ai ah, kana nufin ba komai kenan ko da yake an yi shekaru kafin a shigar da wannan an yi shekaru sama da hamsin wa ake magana hamsin sittin ma ya wuce hamsin tun lokacin da aka fara ji labari sai ka ganza ji labari sai an kawo goge irin gogen na yan iskar ƙarshe ne nan inda za ka saurari irin gogen da ake sawa a bbc sai ka ga za ka ji gogen na daban ne na tatattun duk inda ka ji ana irin wannan gogin ka tabbatar tatattun yan iskan anguwa ce to kaga irinsa ne za mutum zai ji wai labari ke ji daga aka saba da yin kiɗan. an an jima a sako disco an an jima a sako kaza san muryan Amerika ita ma haka inda za ka ji labari a'a ai ba wai kiɗan na ji ba labarin na ji kai bayani gobe kiyama ka bayani dai duniya mun san ko na sani baka yadda ba to ko bai hana in ci gaba da gaya maka ko daga da kai zancen a ah, yau na faɗi gobe in ganka da wayanka kana jin kiɗanka ko zan jawo shi ce oh, oh ba zan da ya fafa gaya maka ba sai mun je can سيعلمون gadan manil kadabul ashur shine kawai zamu ci gaba tafiya haka na san baka yadda da magana na ba maganan da nace annabi ya ce maganan kada kada na san ba yadda da ke ba wannan auren ka tunda dai a cikin waya ya zo a cikin rediyo ya zo to wannan ba komai Allah mai iko tsofaffi suka ce Allah mai mutane Allah mai mutane gari gashi guda ɗaya amma mutanen cikin garin sun sha bambam Allah ɗaya gari bambam ba masu jin neman hausa ce ce mai bambam ɗin kuma garin bambam gari ya yi daban-daban sai ka cire daban ɗin haka ce garin bambam hallan guda ɗaya ne amma mutanen kuma daban-daban ba kunya ba tsoro ba nadama to ai ni ma da nake ni ne abun mamakin mai neman kunyan mai neman tsoron ɗin saboda bai yadda abin da aka faɗi haka ike ne ba za ka kaga yi ba da mito wace kunya za ka je wannan abin da aka faɗi ba gaskiya ba ne ba to ka ji tsoro ka ji kunya ka ji nauyi ba gaskiya ba ne ba shi kenan kawai ci gaba da harkansa Kalu bal lam takunu mu'mini ba mummunai ne ba kuma batattu ne muka taddaku ai kaga wanda suka kawo kidan da menene duk ga gobe kiyama za ta je ta ma kuma kuna neman kidan ku muka zo muka kawo mu kuka karba wa ma kana lana alaikum min sultani kai kada kuma musamman kidan ayat ta game wa ma kana lana min sultanin ba mu da iko akan ku akwai wanda muka ce masa dole sai kaji wa muka taba kashewa ba saboda bai ji kiɗa ba ba muka taba akwai nadir amma wannan nadir ne la ba su wannan idan ana son a bata wa bawan Allah ne to an za a kashe shi sai a zo masa da makada yana faɗa akan bidiyo irin abin da aka yi jikan Abdul Wahab Muhammad bin Abdullah jikan sa kasan da aka tashi tuka da suka kama shi suka kai shi makabarta aka ce aka ce masa imai mai ta abun da yake faɗi aka ebo ɗan mata aka kawo masu kalangu misali suka yi suka yi su aka kida suka rawa ina daure a gaban shi aka yi rawa aka rawa aka karya gindi aka kaɗa duwawu sannan aka yi gwatsa a gabansa ka gana ka ce yaya ustaz ina kallon su sannan aka bada da umarni a kai raga-raga da naman shi dan aka yi ma aka bindige shi to nan akwai amma nadir ne ma ai wannan nadir ne ake yi da su irin wannan kuma kana lana alaihim min sultan shine wanda ya fara sharhin fatahul me yake da sunan eh, kitabut tauhidi bai gama ba shi shi ko sai azizul hamid ne amma dai an ɗabi wani gutsure daga cikin fatahul maji da aka cika sana shi amma bai karasa ba yana tsakiyar sharhin aka balkuntu shi bal kuntum ko dai mutane ne masu girman kai masu ɗagawa masu tsallake iyaka masu taurin kai marasa biyayya marasa ladabi fa haƙa alaina ƙaunar rabbina da mu da kodin wannan wayanda ake bi ne suke faɗi Maganin Allah ta tabbata kan mu na cewar za mu sha azaba Isa da mu da muka jira ku dama za ku muka haɗu inna la ƙona mu masu ɗanɗananta ne fa ga waina kum saboda haka nan muka ɓatar da ku inna kunna gawi dama mu ma batattun ne فتتو مك مك أسدك فإنهم يومئذ في الأذاب مشتركو مبيا دوي عند أكبي رنن أنهم مشتركون في الأذاب ما سو كان أذاب إن كذلك نفعل بالمجرمين أي مو كان نمك يي دمجرمي ما سو wato ba wa'ancan da aka ba da labari ba kaɗai duk wani mujurimi duk wata mujurima ta abin da za a yi mata kenan gobe kiyama innahum kanu idza qila lahum la ilaha allah su sun kasance in an kira su zuwa la ilaha allah babu abin bautawan gaske sai Allah duka sauran abubuwan da ake bautatawa a yakice su a ƙone su a watsar da su a koma a yi ta'a ga Allah shi kadai ta ƙarƙashin annabi Muhammadu ya stakbiru na sai su yi girman kai sai su ga yaushe wa ya na a ina inna Ali alihatina me kuke nufi ko na jin yanzu mu za mu bar waliyanmu imma kaburbura ne wa imma itatuwa ne wa imma ruwa ne wa imma shanu ne za mu basu lisha'irin majanunin don wani mawaki kuma ma ba mawaki ba zalla majanun taɓaɓɓe ko a ce mai shaye-shaye ne Allah ce a'a ba mawaki ba ne ba ba mahaukaci ne ba bal a bil haqqi ya zo da gaskiya gaskiya ya zo da ita ko gaskata wa saddaqal mursalina kuma abun da ya zo da shi din nan ma gaskiya ya gaskatar da manzannin Allah manzanni sun zo sun yi kira ba wanda ya gaskata su tunda sun yi kira sun ce za a zo da a aiko annabi a ƙarshe to kaga inda ba nabi Muhammadu bai zo ba kaga ba su yi gaskiya ba sun ce za a yi ba yi ba to gashi zuwansa ya gaskatar da kiran manzanni kiran manzanni gaba ɗayansu tunda ba wani manzon da bai ba da labarinsa ba innakum za'iqul azabi al-alimi ku masu ɗanɗanan azaba ne mai raɗaɗi wa ma tujzauna kuma ba a saka muku da wani abu mai muni ba illa bima ku illa ma kuntum ta'maluna abinda ku kasance kuna aikatawa ne aka saka muku da shi ba a cuce ku da komai ba na'am to to ai yanzu mai shari'a ka kawo min ba tambaya ka kawo min ba ka soke tambayan ka ka gane ko inda tambaya za ka yi min sai ka ce ga tambaya kaza kaza kusan ma ya ma dan fita amma dai tunda ina da alaka da zalunci sai ka rubuta a takarda ko ka rubuta a takarda ka rubuto ka ce abin da ya faru a Kano ko abin da ya faru a anguwan Ma'azu shekaran jiya ko abin da ya auku a cikin Kinkino shekaran jiya to ai ni ba alkali ne ba in alkali ne kaga sai ka kasa maci abu. to kuma ni ina da yan sanda ina da sojoji ina da kurkuku ta inda zan bawa mai gaskiya gaskiya in hana mara gaskiya amma wannan sai dai ka ce abu ne aka yi ne yi eh, zalunci ne ko ba zalunci ne ba shi ke nan sai baka amsa a inugu aka yi ko a lagos ko a Nijar ko a ina duk inda aka yi abun sai in ba da amsan shi in na sani in ban sani yau ba zan ba da amsan shi ba amma yanzu ka rushe tambayan ka <laughs> yana nuna alama ba kone kai na'am an yanzu tambayan ka ma ka sauke ta yi yanzu ka rubuto ne ko kuma in an gama misalin ka ga an gama maganan ayin muka za mu zaki to tambaya na ga ta biyun yanzu eh, ka jira yanzu ka jira wancan gaban ita ma an ta aika ma da irin ta wayan can to haka nam yang suka kamu nama tsakiyan yang ba mu yi bayanin su ba. Ba su ini ba. Tunda eh, akan inda ya samu matsalan gaban tambayan ta shigo a Mana nih ayam oh, eh ah? ba <laughs> mama a wannan ayan ne ba ma ba ta ma baya ne Allah kama mai yini hala sai <laughs> sai da kai duwai ka daure min baki tukuna ni kuma na kama ba da amsa eh. sai da ka daure min baki ya nabi ya nabi ka na fara ba da amsa tambaya ne abu wannan an gama shi tuntuni wannan yin ta rubuta a ce ai na fi son abu da dini dinin sa to sai a tsaya a duba shi in ku aka wuce domin yana nuna ma har yanzu duk karatun da muka yi wannan baka tare da ni kana can kana wancan nazarin ne sai alama ba ne don ba da haka ba wannan abun da ake ta magana na, tunanin kowa na kan wannan kai kuma tunanin kana can baya kana haɗo tambaya to aya ta ashirin da bakwai zuwa ashirin da takwas lamma jumi'u hum wa azwajuhum lokacin da aka tattaro su Eh, su dai ainihin ah, abin na ɗin azzaluman da nau'o'insu wa alihatuhum hadda gumakansu haɗe wa hudu ila siratul jahi aka koro su zuwa hanyar jahannama kamar kenan suna rinki can inda suke tare aka koro su aka rago su da wurin da aka zo aka zo da su kan hanya wannan hanya daga daga nan sai jahim wuta za a je wa wuqifu aka tsayar da su anan fasu'ilu wallam yukibu ba su amsa ba aqbalu fima bainahum tunda sun tabbatar da ba su da gaskiya sai suka fiskanci junansu da junansu fima bainahum yalumu ba'dhum ba'dan sashi na zargin sashi idda san dai marasa gaskiya sun shiga hannu ala idlalihim wa dalalihim akan batar wanda suka yi da kuma kansa batan Sanda kowa mutane akwai wanda suke aikin su kawai su samu matasa su ja hankalinsu su raba su da abin da suke ciki su batar da su. Su kuma sun yadda su sun bata da dalalihin wa dalalihin. Fakala al'ataba'u su mabiya wanda aka kira su daga baya kenan suke cewa lil matabu'ina ar-ru'asa'u kenan. Innakum kuntum ta'tunana 'anil yamini. Ah, kila za ka fasara ta dama kuna zuwa mana ta dama ko a'a ta hanyar da aka ai ai bil ko kuna zuwa mana da ƙarfi wal galabati wato dilluna kuna batar da mu yanzu kaga musulman Najeriya rashuwa eh, gabanin ba za su je suna cewa a ah, ainihin ai dole aka yi mana zuwa aka aka mana ingila sai ta ce oh, oh ma can ku batattu ne muka ce ku cire wannan ko ka cire ko ka sa wannan don ba ku turza ba aka ja hankalin ku aka ce yanzu kaga za ku yi mulki ga mulki ga kaza ga kaza ku ta tsarin muhammadu ka je shi gefe guda sai mu ba ku mulki su suka ɗauka ku ka je shi gefe guda sau da kana sun zo mana da ƙarfi ne والغلبة فتضلون ولولا Lokacin ba باطو wanda nan ne i kamata a duniya ai wannan rashin tsoron ibada fa'ida ba a lahira a gaban Allah ba bayan sai da ka gama koma tukuna Ladi ce ba don ko ba da mun zama ko ne azzalumai ko ka tsallako ko ka kashe mana na kashewa ko ka ce kaza ko ka ce kaza a nan duniya ne za ku faɗi a yi ta sai ku je lahira da hujja walaula antum lakunna mu'minin ba don ku ba mu mummunai ne la haula wala ko la haula wala ba don ku ba mummunai ne su ma hmm? malam sai da san mm yayi ai ba mu tashi mu yi wajibi ne mu tashi mu yaƙe shi ai kaga iyayen mu menene shugaban mu gaba ɗaya ne ishe. haka da aka so aka ce yanzu kai ba za ka kashe ka ba za mu mai da kai gida za mu baka kaza za mu baka kaza za mu baka kaza yanzu a dakatar da faɗa ai kaza ai kaza me yake yake ban ba da kaina a hannun Allah ko a tahiru yace ni ba zan zauna karkashin kahiri ba suka ce to ko za a kashe kai shi a kashe malamai ko za ku ba da kai yi tattaro malaman da yake tare da su a lokacin da mayaka za ku ba ta kai suka ce a tafawo don daga mai kace kai sai ribar ba da kai daga kai so da kanan aka ce to a ci gaba da fara haka ci gaba da gurzawa da babadawa har suka tsallaka suka kai suka kashe shi mai wa ya tsere mai kada ya gari to kaga yaushe za mu ba su kai ko an zo sai dai mu ji su ta tsuniyar ba shi ga ta nan ga ta garin gaje ta wata wuce hmm? wallahi malam sai dai yanzu mu tashi mu yi abin da ya cancanta mu tsaya mu karantar da ƴaƴanmu kawai wannan tsari ba mu tare da shi a yanzu an riga an hau kai an zo wasu musu riga in ka lura ai mutane mu ke batar da mu ba masu ba duk da wani dan uwana ran nan da yazo yake ce mai jeje malam da an sa a halaka mu an sa a batar da mu sun ga abun yayi wai yanzu sun zo da kansu yanzu sun dawo da kansu sai dai kawai kowa ya shirya mutuwa sai ga nan duk wani abun da zan za a mulewa da mu Allah ya ba masu ba mu yadda ba kuma hindu aka taro aka ki mu gidan kuma man ka tashi yanzu ba za ba ce a je haka rami na daban ramin ku daban din a je a haka shi dai wanta da su wallahi na ai eh, dole ne a tashi a ba. yanzu ka dubi ga abin ko da a wannan zamanin gaga su suna da uzuri yanzu su afghanistan suna da uzuri sun yi abin da suka yi ko da dai labari ne rabi ƙarya rabi gaskiya sai amma dai labari da daɗin ji da abin da aka yi an fafata an mutu don mutuwa shugaban su ma ya mutu wani ɗin su ma ya mutu amma dai shi nan yanzu ai inda aka koma ko korar da ta tashi kwana na ai tana nuna mutane ka yi duniyar nan ba sai dai kowa ya tashi tsaya in ku ba haka ba za ka ci gaba da zama karkashin arne har ka mutu in dai ba mu tashi ba in dai samari mu ba mu tashi ba ko kuma samari kuna ta dai ba ku dora mu akan hanya ba mu yanzu ba mu san inda za mu kama ba tsofaffin nan sun san inda za a kama dole ne kawai mutuwa ce kake jin tsoro za ka mutu ko dai yanzu nan ko an an jima ko gobe ko watan gaba ko bana ko baɗi ko a mutu da dalili ko a mutu a banza wallahi ya hani numaman da fahimtar da kai mukami kayi min dubu har ka dai ga tana musannai kada mu je lahira da wannan shuru kada mu je lahira da wannan shurun ba Allah ya zikan dattijo shehu abubakar mahmud ne. me yake ita yake kai karatu shi ya san ba gane karatun ba salai ba gane karatun ba ba gane karatun ba ban san yanzu kusan karatunsa ba ko wanne abu ma za ka faɗakar da mutane akai ba ya ce ce ga kaza hankalin mutane kai kai hankalin mutane su kai kai ga kaza ga kaza ga kaza hayi ce kai har ma shi ma ya fito ya ce ina raye an ne bai shugabantar kasan nan to me ake so ya yi wacce zahiriya ta karshe sai da aka je aka da haƙuri aka ce a ra'ayinsa ya faɗi ai kasan Najeriya ko wannan da dama ra'ayinsa ba ya faɗi ne a madadin arewa ba <laughs> arewa tuba take hmm? to kasu ko ai ya fita a can sai ce koyi karatu saboda to duk abin da baka yi karatu ba a karatu kana kawo shi ka san wanda zai fara faɗa da kai naka to amma in naka ya gane to shi ne kake da dama zaka iya ɗagawa ka je waje amma ka fara karatun tun daga gida an ce tsaya ba haka ba ne ba wancan ya ce a'a kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kada ya tana cikin gida tukuna to haka wannan dai wato in an kira shi da yaren zamani ce dirama ce ga tana cikin wuta daga aya ta ashirin da tara zuwa talatin da biyu ƙalu kuma za ka gani inda inda ake irin wannan kai ta bakin wannan dai. Eh, Allah ya tsare mana shi yake ce malam sai wallahi zaruri sai ka ga mutum yana tawilin da yake gashi tsoro ga wa'yancan sun fito cikin ku sun ce kaza sun ce kaza wannan su kama suna jin tsoro Kalu lahum duk eh, wani mukami da aka ba mu an so tale shi an kankare shi an kankare shi to kai ne ma fara sai mu kafa wannan eh, to malam ganiyan shari'a ma an ce ba za a batta wannan ma ba cikakken ba an ce dole a batta sannan kuma ko an zagi annabi kan wanda ya sake cewa komai to me rage a fara aikatawa bal lam takunu mu'mini da ma ba mu munai ne ko ba ai ma siltum mushrikina kama nahnu mushrikun kama yadda muke mushrikai fa ayyi shay'in faddalakum alaina wani abu ne ya fifita kwakanmu? kanmu wa ayi shay'in yujibu laumana wani abu ne zai haifar da zargin mu akan me za a zarge mu in ji su shugabanni kenan wal halu annahu ma kana lana alaikum min sultan ma kana lana min sultanin alaikum ba mu da wani iko akan ku ai qaharin lakum على اختيار الكفر اكن كذاب كافر سي سوى اكن سيكون ذاب ايش اكن سيكون ذاب بل كنتم قوما فاجر كودا ما دي موتا نيني ما سو جرمان كي ما سو صلك اياك متجاوزين للحد فحق علينا نحن وإياكم lamari ya tabbatar mana mu da ko yanzu yau gashi gaskiya muna filin alkiyama muna hannun Allah yanzu muna hannun mala'iku kun ga halin da muke ciki yanzu babu ta cewa babu nayi qawlu rabbina inna la dha'iqu ay azab ay haqqa alaina qadaru rabbina qaddara ubangijin mu ta riga ta tabbata kanmu. تثبت كم ربنا وقضاؤه عنا وإياكم سنذوق العذاب وإن دعك بيد مبيا قباء ذا مشاء عذابا ونشترك في العقاب ذا مشاركة ولن عقوبة فلذلك سبو دوانني أغويناكم مكهلكم inna kunna gawid mu da ma halakakku ne ai ku muka kira ku ila tariqatina allati nahnu alaiha ga gawaya wacce take ita bata ce tunda ba qur'ani bane ba bata ne ga shafiri a lana ko ka amsa ko ka dauke tsarin ku ku gaje ta magana wani wani littafi ne da aka yi muka karanta kwanaki da aka zana abun malam sai yi fita da hankali ga Alkur'an karim a ƙasa ga qawaninul wada'iyya a hannu an rike shi gam ce qur'anin yanzu alkarimu ga gina a ƙasa aje an daina maganan shi amma qawaninul wada'iyya wannan yanzu su ne ake kankame da su ka duba ka ce ai kuwa ma Qur'ani ai bai ma samu martaban hawa teburin su in ka gana neman Qur'ani ta bashi na ce ai du'ai ai saukan Qur'ani ai du'ai dan kwangila dan siyasa shi kuma yake to bari zan yi sauka dubu masifar da take damun ko ta kare ni kuma sai ku bani kwangila alaba shi daga nan in ta kau na da malamai na da ɗalibai za su yi sauka shi ne ya yi wasuli su ba su yi wasuli ba ɗaliban haɓutu an mayar da addini shigantaka siyasa ta ko'ina talikanci ta ko'ana fastajabtum lana fala talumuna yau kada ku zarge mu mabiya walumu anfusakum wannan kaga irin kaman wancan lacce shedan kenan Allah sarki Aliyu na mange Allah ji kansa yayi wakan yayi shedan wai da yake bahaushe ne lallan bahaushe yayi yayi menene yayi gaɗa ga ka ake cewa ko eh, ko Hausa irin garin mu ne Hausawan garin mu akwai gada yan mata su taru da magarba ko bayan isha an ci abinci an yi su koma sai ta tsalle tsallen su su ta wasan su can dare ai kowace ta biya da gidansu a hayye na na yi a hayye yace to haka na yi wakance dan zai zo yana waka gobe kiyama yace a hayye ya usa ta ku ban farji da na waka yana shi ma yana rero waka yana ce a hayye ya usa ta ku ban farji da masu sako ku dinna zargina tare muke lumo ni wa lumu anfusakum maganan ga ta salikanci salikanci amma gaskiya ce ku daina zargi na haka shaidan kansa zai kare kansa zai zo a kirawo shi gaban jama'a gobe kiyama ya lacca auta ya lacca ya kira su ya fada ni ba ni na halaka ku ba ku halakan ku ku halakan ku ba ku halaka ni ba ba ni ba ku wala talumu ni wa fusa anfusakum ni ba zan iya taimakon ku ba kuma ba za ku iya taimako na ba kowa iya sha za ba to ka ko irin wannan yanzu ma da ka tashi ai ya kamata mu yake ce shi tun daga duniya ce ya usa ta kuma zargi na yayi wake wake cikin wake waken nan nashi in kira shi ko ce ce ah, ayi ya usa ta kuma zargi na fa innahum yawma idin su arana ay yawmal qiyamati fil azabi mushtariku za su yi musharaka a azaba wa in tafawatat maqadiru azabihim ko da dai akwai bambanci akwai bambanci ainihin wajen yawan azaban nau'in azaban bi hasabi jurmihim daidai laifin girman kowane laifin kowane mutum kamar taraku kamar yadda suka yi muhaɗa kafin duniya alal kufri ishtaraku fil akhirati bi jazaihi ولهذا قال inna kadhalika naf'alu bil mujrimin mu haka muke yi da mujrimai aya ta 30 da biyar har zuwa 30 da shida thumma zakara anna ijramahum sannan ya ambato mana laifukansu kada balagal gaya ya kai karshe wajen wazan nihaya ya wuce ƙarshen ma فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إذا أنكر زوا توحيدي كلمة توحيدي كلمة أبنا توحيدي فدعوا إليها وأمروا بترك الإلهية أكا أمر كيسو بوتا بوتة وما سواه يستكبروا عنها سيسي جلمان كيسو wa ala wa man ja'a biha da kuma wanda yazo da kalmar la ilaha illallah ai kaga an wulakanta kalmar la ilaha illallah da annabi yazo da ita an wulakanta annabin kansa kamar yau yadda za ka ga mai wa'azin gaskiya wanda yake riƙon yi riƙe gaskiya inda ake masa wulakanci yadda aka raina shi yan yara kanana mata da sun taru sun ce yawa ne kaza bola ne sai Allah wa yaquluna mu'aradatan laha suna faɗi suna fito na fito a inna la tariku alihatina yanzu kai kana ganin za mu bar waliyanmu allati lam nazal na'buduha wanda bamu gushe ba muna bautata musu nahan wa abauna li qawli sha'irin majnuni Hai subhanallah. Ya nuna magana tana da nauyi. Ya nuna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam. Falam yakfihim wannan tsiya ba ta ishe su ba. sai ku duba da abin da wa'ancan suka ce to kaga masu ce masa sha'irin majalul su ne fa yau suka dawo suna so sai mu daina kawai laifin mu babbabin muhammadu babban laifin bin littafin Muhammadu dole sai mun daina bin littafin Muhammadu mun daina bin Muhammadu Allah ya kuwa menene eh, kaska za ta mutu da haushin kifi har abada ba za mu saki annabi Muhammadu ba za mu saki littafin alkurani ba kwanta a haɗa mu da ƙasa a kwaɓa yanzu ne ma muka tashi bin annabi Muhammad yanzu muka fara nuna wa matasa ku tashi la manjala na wallahi illa fi ta'ati Muhammadi Qur'anin nan da aka yadda shi a ƙasa sai mun daga shi sama ka sa wannan a ranka ba a sai yanzu ka je ka daga ba kai da wai kai ma baka yau ka ji karatu To abinda zai taimaka muku ci gaba da ire-iren wannan karatun kada bayan an gama Ramadana duk inda kuke duk inda kake aiki ka nemi majalisar sunna. Ka tafi sunnan nan tafi wahala tafi babu eh, eh, wato tafi kafan karanci malaman addini yau babu. Ibn Luqayyim ma na cewa zamanin sa ba malaman addini. Malaman addini yadda kafan azinari a kone nau'in zai ana ce masa kibiriti. Ina da wahalar samu yau shekara ɗari ba malaman addini sai yan kwangila sai yan kasuwa mu'uzami mana duk yan tajirai ne ai kuɗi ake nema ku duba lokacin da muka zo muna tafsirin eh, eh, ku bi masu gaskiya ba ku gane ba sa roƙon ku komai rajishe eh, ce ba mu shirya ba ma dai ko ka manta tafsiri muna cikin sotu da asin din sai malamin addini ya ce kuɗi za su juya shi abu yayin muni da ku tsaya ku samu malaman addini na hakika wanda ba suna suke nema ba addinin suke so a ɗaga to ku haɗu da su a mutu a cikinsu wanda ina da manufa duniya yake nema ɗawusanci yake nema yana zai zama ɗawisu to malaye ka kwashi ina ka ina ka tun da wuri ka fice ba za ka zama ɗawusu a nan ba ka samu ito ina za ka samu kayan kwalliyar tsafta a yi tsafta amma ba za a yi kyale-kyale wuce iyaka ba Salam ya kafihim wannan bai ishe su ba ƙabba hakumullah ta Allah ka fata su gaba ɗaya da na dan da na yau ɗin ƙabba hmm? hakumullahu al'iradu anhu ɗauke kai daga gare su bai ishe su ba suna kira neman a daina bin shi wala mujarradu takdhibihi a a a ta shi ma a ce abun da ya zo da shi ƙarya ne a ɓata abun a ɓata abun bai ishe su ba wai sai sun fisge ma qur'ani daga hannunmu banda dubaru da suka fitar da suna raba mu da qur'ani hatta mu alaihi bi azlamil ahkami har suka yi masa hukunci da hukunci na zalunci tunda annabi ba haka yake ba waja'aluhu sha'ira majaluna kaga mai gaya masa wannan ka abi ka abi littafin sa kenan wahum ya'lamuna su kuma masu wannan magana makawanta suna sani annahu la ya'raf la ya'rifu shi'ra bai ma san waka ba kwata kwata wa ma allamnahu shi'ra wa shu'ara wala wasfuhu wasfuhum siffansa ba siffan mawaka ne ba shi gaskiya yake faɗi wa annahu a ya fi dukkan halittar Allah hankali wannan wa a'azamuhum ra'ayan ya fi su tunani daidaitacce aya na talatin da bakwai wali hada qala ta'ala naqidan liqaulihim yana mai warware magana so yace bal maganan da kuka faɗi ba haka take ba kwata-kwata a muhammadun bil haqqi sallallahu alaihi wasallam muhammadu ya zo da gaskiya ne duk wanda ka ji baya son bin annabi muhammadu to ainihin maƙiyin gaskiya ne maƙiyin azzalumi ne ai maji'uhu haqqan sa gaskiya wa ma ja'a bihi min ash-shar'i wal kitabi shi ma haqqu ja'a muhammadun bil haqqi ai maji'uhu haqqan sa gaskiya ne wa ma ja'a bihi min ash-shar'i wal kitabi shi ma haqqu wa saddaqa al-mursalin sannan abun da yazo da shi dinnan ya gaskata manzanni ai wa maji'uhu saddaqa al zuwan annabi Muhammadu aiko shi shi ya gaskatar da ni gaskiya ne ba don annabi Muhammadu ba da annabi Isa bai zo da gaskiya ba da annabi Musa da annabi duk da ba su zo da gaskiya ba amma zuwan annabi shi ya tabbatar da abin da suka yi sa suka tabbata yanzu sun kukuta sun zo da gaskiya sun kawo mutane gaskiya maji'uhu maji'uhu rasulillahi saddaqal mursali falaula maji'uhu ba don zuwan annabi ba wa saluhu da aiko shi lamya kunin rusulu sadiqina manzoni da ba su zama masu gaskiya ba Fahuwa aya wannan aya ce wa mu'ujiza. likulli rasulin qablahu ga duk wani manzon da ya zo kafin sa li'annahum akhbaru bi saboda manzonin nan sun ba da labarin annabi wa basharu wa aqada Allahu alaihim al'ada. kuma Allah yayi alkawari da dukkan kowanne annabi wal mithaka da rantsuwa alƙawari wanda ke haɗu da rantsuwa shi ake ce masa mithaq la'in ja'ahum la yu'minun nabi wallahi in suka zo in ya zo ainihin za su gaskatar da shi a shi malam yan falsafa masu cewa to yanzu in ka ce annabi isa zai dawo yaya za a yi annabi isa annabin allah ne annabi muhammadu annabi ne an ce la nabi ya ba'di to tukuna da shari'a wa zai zo ikon allah ka ɗauki annabi isan hala'irinka ne sai mutakabbiri sai in an zo ko kana ko kana kan kujera annabi akwai hadisin da yake ba wai annabi isa ba annabi musa da zai zo yanzu ba yadda zai yi sai dai biyo ne. don annabi ina annabi a akwai annabawa barkatai karkashin annabi guda daya kuma ma ko zuwansa Isra'ila ya nuna haka kan annabawan nan ya tadda su a Baitul Muqaddas da zuwa kawai yana isowa a ce ya iso haya haya aka miƙe dama da rola sai wuce in wasu na fi da rakami sai jawabi ce wannan shine annabin ƙarshen zamani annabi Muhammadu za an turo daga sama a zo da shi yayi magana da shi suka yi masa fatan alheri daga nan ya hau ya wuce to kaga yanzu wani annabi zai zo ja ah, ni ban yadda ba kai ba ni ma annabi ne ni ma da ɗalibai na Hinsa na ke ta zargi yara yanzu za ka yi sai kowane ta da ya dawa wani ɗalibi na ne wance ma ɗaluba ta ce a wance ma ɗaluba ta ce ce mallam mai ɗalibai. A fili kuɗi ake nema haikan. Hai duniya ta yi lalata. Kuma mutane ma da gangan suke yi. ta so da kana annabi isa ba kaman ka zai zo ce a shi bai yadda ba ina da jama'a don haka nan yanzu ba zai yadda ba ya zama mai bi tun yan shi ike shi mai bi shi bai da girman kai da zai ce yanzu tun da ni a matsayina na annabi ko kuma gashi nan mabiya annabi ne ni dole ne yanzu sai dai ku dawo karkashi na ku sauka ma a labarinsa zai zo ya tadda mutane an ya sauka ana shirye-shiryen za a yi aran gama tun da cikin yaƙi zai sauka ta ko ku dubi irin yaƙe-yaƙen da suke aukuwa an taru za a yi sallah kwatsam sai ga shu da mala'iku biyu sun sauka eh, idan tsakanin mala'iku guda biyu in ya sunkuya sai ruwa zo in ya miƙe ruwan sai bi jikinsa ana annabin Allah zo kai bar sallah yace ku sa min ku yi muku sallah wannan al'umma ce Allah ya karrama ta da abin da ya karrama ta bismillah kawai shi ya ɗauka ko wannan demokuraɗiyyar ne za a yi ta tsayi za a yi ta tsayi har a lahira ma ita za a yi ta tsayi wannan ya faɗi wannan ya faɗi wacce ta tashi ta ƙaryata wannan ta tashi ta haɗa gaba ɗaya ta dammara su shi ne za a dinga yi akwai discipline لأنهم أخبروا به وبشروا وأخذ الله عليهم العهد والميثاق لئن جاءهم ليؤمنن به wala yansurunnahu kuma za su taimake shi yanzu ku duba ka gani ce so yanzu kai inda annabi ina nan za ka taimake shi nan amsa kowa zai ce eh eh, eh, eh wallahi ni ba zan taimake shi zan taimake shi to yanzu ga masallacin nan wani taimako kake babu kake bawa dini ko gyara butocin nan kadai ka san taimako ne kwashe bololi da taimako ne bayan Allah masu itikafi sun kwana sallah suna son da safe su su kwanta bacci sai ga su zo da ƴan ƴaƴansu wannan ya kulla nan kurkur kurkur wannan ya kulla nan kurkur kurkur ai ya kamata wa dan yara ai musu kutara kutara a damke su in har baka daina zuwa da ƴaƴanka ba ƴaƴan naka fa ba da labari sun je masallaci in har kina itikafi ne ƴaƴanki suka biyo ji su kwana bacci a gida sannan su zo su dinga mana guje-guje to ku sauran masu wanda kuka ba da rayuwar kunnan ya kamata ku yi wani abu ƴaƴan nan da masu zuwa bayan an ce takwas ta yi mutane an hana su bacci ko bakwai da rabi ko dai menene sun karanta qur'ani sun yi du'a'i sun yi menene sun kwanta za su huta sai ga 'yan 'ya'ya, ko kuma ku nemi aljanna ta tsare su su yi bacci duk yaron da ya kullo da gudu kaza kaza ku tare wannan ku tare ku tare ku tare kama shi ku yi masa irin abin da malaman makarantar kan yi wa mara laifi marji cikin ko tsofaffi ne mafi yawancin ku daga wanda ya rike mukami na jami'ai dai wanda ya rike mukami na kaza sai wanda yake shugaban makaranta kaza sai wanda ya kaza ku tsame su zuwa gefe ku ba su ladabin da gobe an ce je ka ɗauko kula karfe takwas ba za ka je ba ayin takwas sai wurin nan bai shigowa na ce a kulle nan a kulle nan wa'in nan ba yanzu nan fa ana fara sallah fa zaga yake mutum na jingira ce tashi ka tashi aka ce ka tashi to sannan kuma gari ya waye sannan kuma ce ah, wasu yara su zo su hana shi bacci kuma sannan ba za a iya kare masa ai mun yi zalunci mu nan cikin masallaci ko Allah Allah ke aka mu sai ko kawai auki a kalla ka kalle ya ka amma fa na yi kafi masha Allah mutane ne daban-daban daga wani gari daban garuruwa daban-daban zaka zo to wanne gudunmuwa zaka ka yi inda zaka ka taimake su su sauke aikin da ya waje ba su? ba aikin mutum ɗaya ne ba masu aikin na kap ba wanda ake biya ba wanda kai wani lokaci sai dai shi ya biya wani abu na cewa kaza kaza ba ce sa kuɗin ka sa kuɗin ka ba wai babu kuɗin ne ba gaskiya akwai kuɗin da za a yi aikin din ba su ne ba su bukata su ma suna neman yadda kuke itikafi kuna neman Allah ya baku aljanna to su kuma sun kawo kasu bari su kare ku su kuma su samu aljanna ta dalilin kare ku duk da wasu su kan shiga su fata su daga san ji kaza eh dai to saboda abun kun san yanzu aka koya ake amma dai wannan muna faɗakar da kowa abin da shafi duk da lokaci ya kare amma ai ba ina nan kaga in aka fara daga bana duk wasu masu turo ‘ya'ya su zo su karɓi kula yayin da suka ga dama sai su a gida sai yayin da suka ga dama su turo ‘ya in kuna son a kwasan muku kuloli to da a sassafe kafin su gama karatun ƙur'ani ku zo ku kwashi kulolinku wanda ma ya kamata ne ma a ce duk kular da ta wuce takwas ta wuce bola ai da haka ake kun manta ne duk wani plus da ya wuce karfe takwas ko ka zo ka ɗauka ko ka zo ka ɗauka dama sai dai ka same shi a bola za a tattaka shi a malkwaɗa shi duka zubar da su can gefe guda masallaci bai da bukatan. to amma dai bana mun yi sakaci amma dai takwas ɗin wajen takwas kafin takwas bakwai da ragi ba ainihin duk ɗan da izo neman kula ko kuma sai ku raba kanku saboda an kwana aiki kuma ba za a iya ya ɗore da safe ba kuma wanda ke son zai ba da rayuwarsa ya taimaka a haka sai ka same su in sun ga ka cancanta shi kenan kada ka ga kaje cikin sun ce a'a tunda akwai abin da suke kallo ba ganganci kawai ake kallo ba za su yi ma tambaya daga ina kake daga menene ya kai ya akai kaza din ga a ni ba ba ni nan nan take kina ko nan nake ta damu da an kauce kaza ga gidan mu nan ga kaza ni ne mai kaza ni ne mai kaza ni ne mai kaza ni ma nake son yi musharaka da wannan dan na aiki a a ba da ban da aiki in sun ga bincike wannan shi za su zo su sami ni ga wani nan dan uwan mu kaji kaji kaji kaji malam kila ma ni sa a tara na san shi in komai ba komai ko sa shi a ciki ku nemi aljanna ta dalilin kare wa'annan masu itikafi a samu yara su dinga musu su daina musu guje-guje tunda har a dauke dauke ana dauke dauke yan wa'anda kake gani kurkur ina su kulla na su kulla na malam manyan barayi ne mazan su da mata saboda ƴaƴanmu ne fa masu satan ba wasu ne ba menene irin wannan ne kuka mazan shi cewa ne dan ka kaza ne ni ma ɗana wani ka ne ni ma ɗana wani kaza haka zan fito in faɗi na san alhaji shirar da ce ba a kai wannan matsayin ba ka tsaya a nan ba zan faɗi ba ba ba ba gaddama a kai ba to saboda ka yi sa ka ga yaro kuna yana kwanda kai duk kirkin sarki ba ka san shi ba an koya masa yadda zai shige ka da yadda zai shiga maka ɗaki da yadda in ɗakin ka na ce na tafi maganan dana nema ta game ko ina amma dai in tsaya iya masallaci saboda haka nan annaba suka ce wala yansurunnahu wa akhadhu dhalika ala umamihim sun dauki wannan alƙawali wa al'ummu soto jama'a annabi Muhammad zai zo idan ya zo ga abin da za ku bi shi ba ku hana a bi shi ba falamma jaa ai zahara sidiqur rusuli ainihin gaskiyan manzanni da suka zo masu cewa za a turo manzo allazi qablahu wa tabayyana kadhibu man khalafahum ainihin ƙaryan wanda ya saba musu ya bayyana falau qaddara adamu maji'ihi da za a kaddara a ce annabi Muhammadu bai bayyana ba wahum qad akhbaru bihi kuma manzanni sun ce zai zo lakana zalika qadahan ai fi sidqihi sun ce za a yi manzo ƙarshen za kuma ma lokacin sama yayi bai zo ba to wannan ai kaga da an soke su wa saddaqa aidan al mursali ai bi an jaa bima ja'u bihi ya zo da abinda suka zo da shi wada'a ila ma da'u ilaihi yayi kira zuwa ga abin suka yi kira gare shi wa amana bihi وأخبر بصحة رسالته ونبوته وشرعه آيات 30 تقص حزوة 30 ترى ولما كان قولهم آه قولهم السابق لوكتين ذا مغنان شن ناس دا إيقاباتا إنا لذائقون إنا لذائقون قولا صادرا مغناني وانده ذا تازو منه an أن يكون صديقا أو غيره tunda kaga an magana ce daga su suka ce inna la zaikuna zai iya daukan gaskiya ne zai iya daukan ba gaskiya ne ba akbara ta'ala bil qawli fi fasli sai Allah ya zo yi faɗi magana dalla dalla wacce take ta haƙiƙan alladhi la yahtamilu Gaira sidqi ba irin magana su ba wanda nashi maganan Allah ba ta daukan wani ba in ba gaskiya ba واليقين وهو الخبر الصادر لا باري وندر منه تعالى فقال إنكم لذائق العذاب العليم kaga nasu can zai iya yiwa haka zai iya yiwa ba haka ba kila ai musu abuwa kila amma wannan maganar na Allah shi kan wannan tabbas ne kai fiska ɗaya ce ai al-mu'limi al-muji'i wa ma tuyu zauna ba a saka muku ba wani abu za za a saka muku da shi daban ba fi idaqatil azabil alimi illa ma kuntum ta'malu ba zalunce ku ba falam nazalimkum ba mu cuce ku ba wa innama adalna fikum adalna gaskiya muka yi akan ku abinda kuka yi ne aka saka muku da shi walamma kana ولما كان هذا الخطاب لفظه عاما والمراد به المشركون استثنى تعالى المؤمنين سيمو بشي وانا تان ابون دني متاشيا اتاشي ديتا بكوي كو lokaci ya ابن نبو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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين